وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناديهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ورزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديا تاتا فتاك ألا وبنجي جنتا لكي ما يكومي متفكين إيكو وندي قارا رايا مؤتكم ونن يمتي ميتارن البركة نجمعا hudu ga watan jimada sani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta biyar, wanda ya daidai da hudu ga watan april shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi na sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a makon da ya gabata mun tattauna ne akan abin da ke da alaka da halali cin halal da kuma cin haramun da malam ya kawo mana wanda har muka yi magana akan ɗalibai da kuma yanayin yadda suke karatu a kafin mu shiga sabon maudu'i zan so in ɗan yi tsokaci ga su ma malaman lecturers kenan a makaranta saboda wani lokaci akan ba lecturer dama na wata hudu ya karantar da ɗalibai sai ya tafi harkan kasuwancinsa ba zai zo makaranta ba sai lokacin da jaraba ya kasance sura wata ɗaya wato session ɗin ya ƙare sai ya zo ya tattara karatun ya miƙa wa ɗalibai kuma a hakan yake so su ci shi sa sai ka ga ana samun massive failure a cikin karatu su ma su ji tsoron Allah su sani cewa su ma Allah zai tambaye su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi daga Ma'qal bin Yasar yace babu bawan da Allah zai bashi gudanar da al'amari na bayin Allah musulmai ko ba musulmai ba bayin Allah a ce mutane na ƙarƙashinka kuma ka yi alhushu a kan wannan nauyin da Allah ya ɗaura maka manzo Allah ce sai Allah ya haramta wa wannan mutum shiga aljanna da zaran Allah ya ɗaura mutane ƙarƙashinka ka ƙi ba su haƙƙin da Allah ya ɗaura musu ya ɗaura maka ka kula da shi to Allah sai ya haramta maka shiga aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wannan idan an faɗi wannan mafi aksarin mutane ana irin wannan maganan shugabanni suke kallo ka sani cewa fa ba shugaba bane kadai ko da masinja ne kai kai ne babban masinja duk sauran masinjojin na kasan ka yannan kai ma hadisin nan ya hau kanka uba ne kai ƴaƴanka suna karkashin ka ne ai amana aka baka ka kula da su su ma suna karkashin ka duk wanda za a samu ɗaya biyu uku a karkashin ka kai algushu a wajen gudanar da haƙƙin da Allah ya ɗora maka nasu manzo Allah ce sai Allah ya haramta maka shiga aljanna Allah ya shiryar da mu kuma Allah ya ba mu ikon a nisantar irin wa'annan sai malam ya ci gaba da cewa a was-salawatul khams ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu illa an yakuna jahamiyan fa innahu mu'attilun wa in sallaita khalfahu fa'id salatak وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه واعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك ما لن يكتوى والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه yin salloli guda biyar ya halatta a bayan duk wanda kai sallah a bayansa illa an kuna jahamiyan malam yace sai dai idan yana kan aƙidan jahamiyanci waye ake nufi da wanda ke da kudirin aƙidan jahamiyanci shine asali nisba ce zuwa ga jahan bin safwan as-samarkandi Jihar bin Safwan a samarkandi mutum ne wanda ya ce annabi Musa Allah bai yi magana da shi ba, kaga ya karyata wa kenan ya karyata Allah. Na biyu ya ce Allah bai riki annabi Ibrahima ba daɗinsa ba. Sa'an nan na uku ya ce ba za ka ce akwai Allah ba ko ba za ka ce babu Allah ba. ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba duk wanda ya ce yana sama kafuri ne a wajen jaham shine farkon mutumin da ya ce duk wanda ya ce Allah na sama kafuri ne to lokacin da ya kudurta wannan aqiya wannan aqidar asalin matsalar da ya samu falsafanci ilmul kalam ya shiga fannin falsafanci sai ya zo yayi munazara bi ma'ana ya yi debate da wa'ansu mutane da ake kiransu 'yan akidan sumuniya sai suka jefa mai shakku sai da ya kwana arba'in bai yadda akwai Allah ba sai da ya kwana arba'in shakun fi rabbi yana tantaman cewa akwai Allah ko babu to bayan kwana arba'in din nan sai jam ya zo ya ce la yuqalu bi anna Allah mawjud wala gairu mawjud ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba to a lokacin malaman zamanin su suka bada fatawar cewa wannan aqida duk wanda ya ta kafiri ne shugaban wannan zamanin shine Sulaim bin Ahwaz shekara ta ɗari ɗaya da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sai ya zo idi layya ya zo da jaham a ɗaure da ya ka san daman shugaba ne sannan ya layye ko da ya gama idi ya tashi ya hudu ba da ya gama hudu ba sai ya ce ayyuhan nas zahu taqabbal Allah min dhahayakum ya ku jama'a kowa ya je layyansa Allah ya karba masa layyansa fa inni mudahhin bi jahm ce ni layyata da wannan jahm zan yi li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila ya raya cewa Allah bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba walam yukallima Musa taklima kuma bai yi magana da annabi Musa magana ba fanazala sai ya sauko daga kan abin nan dinsa za a yanka jaham saboda kafircin jaham bai gushe ba yana lam yattakhidhu Allahu Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima eh Allah bai riki annabi Musa ba ah, bai yi magana da annabi Musa ba kuma bai riki annabi Ibrahim ba dadi ba har aka gigara mai wuka yana furta wannan kalmar to shine mala yake cewa illa an yakuna jahaniyan sai dai idan ya zama irin wannan aqidar jihar bin safwan a samarkandi kenan shi sa ake cewa wala jahamiyan la'uban li ala innamal jahamiyu bir rabbi yal'abu kada ka zama irin wannan aqidar ta jihar bin safwan wanda ke wasa da ubangijinsa saboda shi jahar bin safwan yana wasa ne da ubangijinsa saboda ya ce ba za ka ce akwai Allah ba shi sa malaman tauhidi suka yi babi musamman hal lillahi makanun shin Allah yana da wuri saboda Jabir bin ya ce duk wanda ya ce Allah na sama kaga an mai wuri kenan ko sai suka ce suka sai ce kafiri ne sai suka yi istidlali da hadisin Muawiya bin Hakam hadisin Imam al-Bukhari da Muslim wani sahabi ne wanda yana da baiwa damun kuma daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke da bawa bawan ya saba masa har ya daga hannu ya dake shi ko ya mare shi to kafaran marin nan shine yanta tashi. shi wannan bawan Allah to ita ce take kula mai da dabbobinsa sai ta yi sakaci kyarkeci suka zo suka kama guda uku daga cikin dabbobin suka ci saboda bakin cikin kawai sai hada mata mari faya to bayan zuciyar ta dan sauka sai zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma aikin Allah ni fa mutum ne kamar yadda sauran mutane suke Baiwata wata ga abin da ta na kasa jure abin da ta sai da na mare ta to yanzu ina so in yanta ta sai manzon Allah ya ce a kawo ta kafin a yanta ta bari a tabbatar da musulma ce ko ba musulma ba sai manzon Allah ya ce aina aljariya ina wannan baiwar ta ce ha ana ya rasulullah gani nan ya ma aikin Allah sai ya ce mata aina Allah ina Allah yake kaga an tambayi ina wajen Allah kenan ko qalat sama sai ta ce Allah na sama sai ce man ana ni waye sai ta ce rasulullah kai ma'aikin Allah ne sai manzala ce i'tiqha fa innaha mu'mina ka yanta ta domin ita mu'mina ce kaga kenan an tabbatar da Allah na ina kenan to shi Jabir bin Safwan ya ce duk wanda duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne Shi ne wanda ka ga daga cikin sufaye a kowa wanda suka ɗauki wannan aƙidar suna cewa wahabiya sun ce Allah na sama mu kuma Allah mu na ina ko ina ka ga aƙidar jihar bin Safwan ya ɗauka bai sani ba duk da sunan ne ya fi kowa sanin kur'ani haka ne Allah sa mu dace to saboda haka Jahan bin Safwan shine ma ne ce sai dai idan mutum na da irin wannan aƙidar fa innahu mu'attilun saboda shi wannan mai kore siffofin Allah ne saboda jahamiya sun kore siffofin Allah gabaki ɗaya sun ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba kaga kenan ne automatically babu shi kaga balle a ce ar-rahmanu ar-rahim kaga ba wannan maganar tunda an kore shi kaga ba magana a faɗi sunayensa balle a yi maganar siffofinsa saboda haka su mu'attila ne sun kore siffofin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar wa kansa sai malam ya ce wa in sallaita khalfahu in kai sallah a bayan irin wannan mutumin fa'id salatak to ka maimaita sallanka saboda baka da bambanci da wanda ya sallah a bayan pop shine abin da malam yake nufi wato kai sallah a bayan me kafiri ne ina fata an gane wato misalin to shi yasa malam yake cewa idan mutum na da irin wannan akidar to ba a sallah a bayansa saboda ba musulmi bane duk duniyar musulunci da kuma a cikin aƙidojin nan munana babu wanda suka tabbatar da kafircinsa kiri-kiri malaman musulunci suka tabbatar da su kamar jahiliya saboda suna su a fili yake Allah ma ba su yarda da shi ba to ina maganan bauta masa ba su yarda da shi ba balle su tabbatar mai da siffofinsa sun kore mai siffofin da ya tabbatar wa kansa walahul masalul a'la wa huwa al-latiful khabir ko Allah ce مثل الأعلى أي يعني صفة الأعلى صفة متي أوكك له أي لله عز وجل ثابتة لله عز وجل وهو اللطيف الخبير كما شيني ني ساوى مي بعد لاباري كما يندي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم داذاك za ku kira su ولو سمعوا ما استجابوا لكم ba ba za su iya amsa muku ba sai Allah ce wa yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafircewa wannan shirkan da kuke yi da su wala yunabbi'uka mithlu khabir kuma babu wanda ya baka labari kamar ubangiji mai bada cikakken labari shi yasa yace wa huwa latiful khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir ashe Allah ba ya san abin da ya halitta ba kowa a cikin nan Allah ya san ɗabi'arsa ya san me za ka yi ya san menene ba za ka yi ba saboda tun kafin ka zo duniya da kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara duk abin da zai faru a duniya shine hadisin imamu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa qaddara Allah maqadir al-khalq wa fi riwayatin qaddara Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfi sana wa kana arshuhu ala alma yace Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara hamsin al'arshin sa kuwa ya kasance akan ruwa ɗaya kuma hadisin Abu Huraira wanda ashabu sunan suka rawaito yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine alqalami fa qala lahu uktub sai cewa alqalami rubuta sai alqalami yace ma za aktub ya rab me kake so in rubuta ya ubangiji nan sai Allah ce masa uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu din da na fara maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajara alqalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya fara rubuta abin da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama to kaga anan kaga Allah ya riga ya tsara duk wani abin da bayansa za su aikata Allah ya sani da halin da ake ciki da musiba duka Allah ya sani amma me ya kamata a yi Allah ya san me ya kamata ni da kai mu yi don mu fita daga wasu musibu da muke fuskanta a rayuwa shine mu kuka zuwa gare sa mu tuba daga cikin kurakuran mu sai Allah ya kawo mana canji haka da man ka'idar take muhallin shaida ciki shine malam ya ce duk wanda ya salla a bayan jahami wanda yake da aqidan jahamiya to wannan mutumin ba musulmi bane ka maimaita sallarka amma kuma akwai wani abu daban kuma farkon magana sai malam ya ce salawatul khams ja'izatun khalfa man sallaita khalfahu in ka zo baka san mutum ba ka bi shi sallah ka san wani lokaci ustazai sai ka gan ya zo sai fara kallon wandan ka ya gani wandan ka a sama yake ko ba a sama ba in baya sama sai ce shi ba zai bi ka sallah ba wa ya ce yi wannan ba ruwanka mutumin da ɗabi'unsa ko abin nan ɗinsa ne ka sani wanda yake boka ne ko makamanci haka shi ne kaɗai ba za ka mai ba za ka bi shi sallah ba amma ka zo kai baka san mutum ba kai kabbara ka ce Allahu akbar kai sallanka in yayi daidai kana da lada in ma bai yi daidai ba Sallanka na nan ɗari bisa ɗari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa aka tambaye shi akan fil a'imma sai ce fa in asabu falakum wa lahum in liman yayi sallah mai kyau kana da lada shi ma yana da lada wa in akhta'u idan yayi laifi a sallarsa falakum alayhi kai kana da ladan ka mamu shine ke da laifi kaga da ka zama liman gara ka zama me gara ka zama mamu saboda kullum kana da satinti kai naka ya tafi ya tafi to liman ne shine akwai question maka a kansa liman ne akwai question maka a kansa in yayi mai kyau nashi ya samu shiga amma ku dai mamu yayi mai kyau bai yi mai kyau ba direct connection amma ba na MTN ba <laughs> eh kana da direct sallan ka ya samu shiga to kaga anan ba ruwanka ka ce wai sai ka bincika waye wannan a'a ka bi shi kai sallan ka sai dai idan ya tabbata gare ka cewa wannan boka ne ban shine ba abin shi sallah saboda kafuri ne kasun gumi kuwa ba abin shi sallah sai dai idan mutum ɗabi'unsa kada ka ce ai wani fasiki ne waye waye kaza kaza ba za ka bi shi waye ce sai ba za ka bi shi sallah ba sahabbai sun ba Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi sallah ka san me aikin da Hajjaj yayi kuwa Hajjaj ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin kamar yadda ruwayan Imam Muslim Tirmidhi ya zo da shi wanda Imam Nasiruddin Albani ya tabbatar da ingancinsa a cikin Sahihul Jami' na tirmizi Hajjaj bin Yusuf Sakafi ruwayan Abdullahi bin Umar bin Khattab ya kashe mutane dubu ɗari da ashirin daga ciki akwai yaron farkon da aka haifa a garin Madina jikan Sayyidina Abubakar shine Abdullahi bin Zubair bin Shi shine yaron farko da aka fara haifa a garin Madina ah, wato Hajjaj bin Yusuf ya yanka shi sannan ga Sa'idu bin Jubair wanda ya fi kowa sanin Kur'ani a cikin tabi'ai a zamaninsa Hajjaj ne kashe shi kuma sahabbai sun bi shi sallah da aka kawo kukan hajjaj wajen Anas bin Malik cewa fa ga irin abin da hajjaj yake sai ce kai ku yi hakuri da hajjaj na ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk shugaban da ya shude in ya tafi sai an ce gwara na jiya akan na yau har ku koma ga ubangijinku haka abin yake kuma an ka duba haka din ne ko ba ka bane duk wanda zai shude a cikin shugaba sai an ce me gwanda wane akan wane haka ne yace haka ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ga muhallin shaida ciki Hajjaj an bi shi sallah to kai waye da abin nan sa'an nan duk da wa'annan barnan da Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi yayi duk wannan da wasanin nan da ka sani aikin Hajjaj ne ta sai kai yaya duk wannan da kake karanta a nan rubutun larabci aikin hajjaj ne shi sa Hassan al-Basri idan an tambaye shi akan Hajjaj shuru yake yi aka tambaye shi me dalili yace yayi mafarki ne bayan rasuwan Hajjaj sai ce ya ga Hajjaj sai yake tambayansa ma za fa'ala bika rabbi me ubangiji na yi da kai ya Hajjaj sai ce zannan nas anna Allah la yaghfiruni faqad ghafara li yace tun daga ranan in an tambaye shi baya magana akan Hajjaj yace mutane suna zaton cewa Allah ba zai yafe min ba kuma ya yafe min Hassan al-Basri kenan Hassan al-Basri saboda tsoron Allahnsa idan ya zo yayi karatu aka zo aka gitta karatu ya gitta akan mutuwa to ɗalibansa sai sun yi sati ɗaya ba za su yi amfanuwa da iliminsa ba kuka kawai yake yi sai ya sati ɗaya na kuka in dai karatu yazo aka gitta akan mutuwa to sai ya sati ɗaya yana kuka ɗalibansa ba za su fa'idanci da shi ba tun daga ranar Hassan al-Basri ya yi shiru saboda al'amarin Allah ba a mai ba mai shishigi ba a mai shishigi shi sa abdullahi bin ah, bin zubair bin awam ya roki Allah ya ce ya Allah daga kaina kada ka kara ba hajjaj kashe wani mumini a duran kasa kuma haka ne daga kan abdullahi bin zubair bin awam bai kara samun daman kashe wani bawan Allah ba kuma Hassan al-Basri ne lokacin da Hajjaj ya gina katafaren gida Hassan al-Basri ya tafi wajensa ya ga irin gidan da Hajjaj ya gina ya shiga cikin ya shiga cikin fadansa ya je same shi daga shi sai hajjaj ba wanda ya gansu sai ubangiji sai ce ka tsoron Allah duk da irin barnan da yake fa ba wai ya ji shakkan sa bane ya ce ka tsoron Allah dukiyan al'umma ka dauka ka gina irin wannan me za ce cewa Allah gobe kiyama Hassan Basri ya fita ya tafi ya kyale shi ya koma karatu yana karantar da ɗalibai Hajjaj bin Yusuf sai ya fito cikin fada ga fadawa nan duk an haɗu haba ya ce ni Hassan al-Basri zai zo ya gaya wa irin wannan magana ni wani zai zo ya gaya wa wannan magana ku je ku kira min shi sai yana kashe shi Hassan al-Basri yana cikin ɗalibai aka ce Hajjaji na kiransa shikenan Hassan al-Basri ya taso Hassan al-Basri na shigowa cikin fada fada suka dare sun san karamin hajjin aikin Hajjaji ne zai yi me ya kashe sahabi to balle tabi'i kawai Hassan al-Basri yana shigowa sai ce ya ilahi ya waliya amri ij'al naqmuhu bardan wa salaman alayya kama ja'alta naran bardan wa salaman ala ibrahim yace ya ubangiji ya majibincin al'amarina ka sanya fushinsa ya zama aminci gare ni kamar yadda ka sanya wuta ta zama aminci da sanyi ga annabi Ibrahim kawai sai Abjaj ya tashi daga kan kujeransa sannan da zuwa aka rama kallahu a sai ba da suka fara mamaki ga fa abin da ce kafin ya zo kuma ga abin da yace ba ga kuma malami ya zo kuma ya kasa komai yace sai kawai ya rude Allah ya jefa mai ne kwarjinin Hassan al-Basri sai da ya wuce sai wani bafa da ya bi shi ya ce akara maka Allah <laughs> wallahi da sake lokacin da kake shiga na ga bakin ka na dan wuti wanda lakari ka me ka faɗi saboda ka abun ka zo ga abin da Hajjaj bin Yusuf Sakafi ya faɗi ya ce sai ya kashe ka kuma da muka da kazo sai muka ga abin ya canza sai ce ga addu'an da yayi ka ga ne sai malamai suke cewa dalilin da yasa Allah ya kare Hassan al-Basri daga sharrin Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi saboda yayi aiki da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi alaniyatan manzon Allah ce duk wanda zai wani shugaba nasiha kowaye kada ya fito fili ya wa shugaban nasiya ya bari daga kai sai shi ya ce falyakhudh bi manzo Allah ce ka je ka same shi daga kai sai shi one on one babu the third person the third person sai dai me sai dai ubangiji da ke kallon ku fa in kabila in ya karba daidai wa illa in bai karba ba fa addan adda alai alaihi kai a matsayinka na malami ka sauke wato wajibin da Allah ya daura maka kaga a yau mutane a ah, sun fi so malami ya hau mimbari ya cancaki sai a ce baya tsoro ai shi ne mai faɗin gaskiya alhali kuma wannan kuskure ne saboda manzo Allah ne ce duk wanda zai yi wani nasiha in shugaba ne saboda yi wa shugaba nasiya ya sha daban da kowa saboda idan ka mai nasiha a fili kana koya mutane bore ne kana nuna cewa yana barna iri kaza yana barna ai bai cancanci a mai biyayya ba amma an ka same shi ya ma fi shiga ba ka ganin ko kai ne in kai laifi wani daga cikin abokan ka wani zo ya kira kai a lungu daga kai sai shi ya ce wani abu kaza da kai bai kamata ba kaza kaza za ka ji har da godiya sai ka haɗa mai na gode Allah saka da alkhairi amma in mai public ne ya zo ya yi wani kuskure ka ce gaskiya wannan ba daidai ba ne kaza kaza ne a nan za ka zazzage shi duk da abin da kai ka san ba daidai ba ne amma za ka zazzage shi kuma ka tashi ka ba shi waje ko ba ka wani to ɗabi'an ɗan adam kenan to balle a ce wanda ke sama da kai to shi yana buƙatan a hikima daman kai a matsayinka na mai isar da sako malami ka gaya mai gaskiya in ya karɓa daidai in bai karɓa ba kai dai ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka suka ce to dalilin da yasa Hassan al-Basri Allah ya kare shi daga sharrin Hajjaj bin Yusuf al kenan to kaga nan babu ne to sai ka kada ka zo ka ce a'a kai yanzu kowa in ka bi shi ba kowa zaka bi sallah ba ka san wani lokaci mutane na da irin saurin zafin kai da sauransu haka wani ne je karanta wani hadisi hadisin ma bai inganta ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman salla as saf babu sallah ga wanda yayi sallah bayan sahu yana zuwa bai fahimci sakon hadisin ba kawai da ya shigo masallacin angonsu sai ya ce daga nan haka ba su da sallah sai wani ya ce in ji ubanwa <laughs> sai in ji ubanwa <laughs> kaga saboda me yayi hukunci kaga aksa abin da ya kamata ya ce jama'a gashi gashi ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuskure ne bai kamata kuna sallah haka ba ko amma sai ce daga nan haka duk ba su da sallah sai wani ya ce in ji ubanwa kaga dole yana buƙatar hikima da makamancin haka to shi yasa za ka iya bin mutum sallah matukar masurul hal baka san waye shi ba sai ka ɗauke shi a zahirin me musulmin kirki ina ba ta an gane sai ka ɗauke shi a zahirin musulmin kirki nan malam na magana mutumin da aƙidarsa gurɓatacciya ta bayyana a fili wanda kuma aƙidarsa ta kai ga kafirci shine ba za ka bi shi sallah ba amma dan fasiki za ka bi shi sallah ba laifi ba ne amma wanda yake aƙidarsa ta fito a fili to ba a bin shi sallah saboda wannan mummuna aqidar ta fito ta tabbatar da cewa ba musulmin kirki bane kuma ma ba musulmi bane shi yasa lokacin da munafikan da suka warware siddin raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fado daga kan raqumi sai da ya kusan kwana 16 zuwa 17 yana sallah a zaune saboda zafin ciwon ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ga wa Huzaifa har sai da Sayyidina Umar bin Khattab ya zo ya tambaye Huzaifa yace ina gama ka da Allah gaya min dan girman Allah manzan Allah ya ambace ni cikin munafikai ka duba sayyidina Umar ne ba yake jirrewa kansa tsoron munafunci yace don girman Allah gaya min ni dinnan Umar bin Khattab manzan Allah ya ambace ni cikin munafikai sai Huzaifa ya shiru yace ba zai yiwu ga Huzaifa ya bayyana sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzan Allah bai ambace ka cikin munafikai ba kuma ka kara tambaya na haka Huzaifa ya ce mai to amma ibn Umar saboda kaifin basiransa sai da ya gano wa'annan guda goma sha bakwai nan zuwa sha takwas duk wanda ya ga an kawo gawansa Huzaifa na wajen ya sulale bai mai sallah ba ya san munafiki ne ya ce ɗaya kenan na gano wannan ɗaya kenan aka ƙara zuwa da wani aka zo sallah in dai Huzaifa na wajen ya sulale bai yi sallah ba ya san wannan munafiki ne biyu kenan haka sai da sayyidina Umar ya gano su ɗaya bayan ɗaya yana kallon wa Huzaifa kaga wannan kaifin basira da ilimi nawa sai da na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu amma kuma yana ƙara nuna maka tsoron Allahnsa yana jiye wa kansa ne tsoron munafunci Allah samu dace to shine malam yace irin wa'annan ba a sallah wa in sallaita khalfahu in kai sallah a bayansa fa a'id salatak sai malam yace to ka maimaita sallarka saboda ba musulmin ba musulmi bane musulmi ne a zahiri a wajen mutane ko tunda za a ganshi yana sallah amma a wajen Allah ba musulmi ba to amma idan ya kai ga irin wa'annan akidan yana fita daga addinin musulunci to amma kuma ba kowa bane ke da iko ya ce wani kafiri ne dan shikenan sai a maida al'amarin hauka duk ka san yanzu kawai idan naga kayi abin da bai dace ba ko kuma bai dace da ra'ayina ba kawai sai daura maka wulasan yanzu haka wasu mutane suke kawai an ce ma kafiri shikenan an maida kai kafiri shi sa ibn qayyim al-jawziya a cikin nuniyarsa sai ke cewa al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nafsi yathbutu la bi qawli fulani man kana rabbul na wa abduhu kad kaffarahu fa za ka zaka dhul Ya ce kafirci haƙƙin Allah ne da manzansa bin nafsi nafs Ya ce da nafsi yake tabbata la bi fulani ba wai da maganan wane ya ce wani kafiri ne. sai ce man kana rabbul na wa abduhu duk wanda ubangijin talikai da bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafarahu suka ce kafiri ne fa zaka zul kufrani yace to wannan shine tsantsan kafiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala almuslimu li akhihi ya kafir hadisin imam muslim idan musulmi ya daga kai ya kalli dan uwansa musulmi yace wani kafiri ne manzon Allah ce ba a biha ahaduhuma to dayan biyu sai wannan kalman ta dawo kan ɗaya tsakanin kai da shi din yace in kana kama huwa in hakan ne ka kubuta wa illa in ko ba haka bane raja'at alaihi kai da kace kafiri ne shine kalman kafirci za ta dawo kanka kaga hatsarin cewa me dan uwanka musulmi ne kafiri yana dole sai kai ne taka tsantsan haƙƙi ne na Allah shine wanda nasri zai ce abu kaza kafirci ne akwai bambancin a ce aiki kaza kafirci ne da a ce wani kaza kafiri ne ina fata an gane dan aikin da mutum yayi a nassi sai ce nassi ya ce aiki kaza kafirci ne amma ba lalle bane duk mutumin da yayi aikin kafirci ya zama kafiri laita kullu man waqa'a fil kufr yakunu kafir ba kowane mutum bane da ya fada cikin kafirci zai zama kafiri wani akwai jahilci bai ma sani ba wani lokacin da zaka fara mai bayani zai ce wallahi ban sani ba to kaga kafircin zai hau kansa bai kai ba bai hau ba tunda yanzu yana buƙatan bayani an warware mai zai ce astagfirullah na tuba shikenan wannan yana buƙatan a warware mai a nuna mai illan abin Allah ya ce aiki kaza iri kaza kafirci ne ko makamancin haka amma kada ka ce tunda yayi kaza ya zama kafiri ba hannunka kafircin yake ba kuma wannan kai kanka bawa ne shi ma bawa ne a wajen wa Allah subhanahu wataala to shi yasa dole sai ka gane bambancin da ke tsakanin wannan Allah samu dace malam ya ci gaba da cewa wa in kana imamuka yawmal jumu'a jahamiyan yace idan limaminka na juma'a yana da irin wannan aqida ta Jahab bin Safwan wa huwa sultanun kuma shine shugaba fa salli khalfahu sai ce ka bi shi sallah wa a'id salataka amma an ga koma gida ka maimaita sallah saboda in ka ki bin shi sallah zai iya maka me zai iya maka hukunci ya kashe ka ina fata an gane zai iya kashe kai maka hukunci to ka bi shi sallah in ka koma gida sai ka maimaita sallah kamar yadda su imamu ahmad a zamanin su sun sun wato ya shiga cikin wa'ansu musibu da jarabawa ibnu du'ad shine wato gurɓataccen malamin da ya dasa wa shugabannin nan aƙida mummuna sai da aka wahalar da su imamu ahmad imamu shafi ya ce wallahi na san imamu ahmad ya sha bulala dubu ɗaya akan matsala sai ya ce ƙur'ani halitta ne ba maganar allah ba imamu shafi'i da ya sha wahala ya sha wahala sai ya tawili ya ce inna taurata wal injila wal zabur wal qur'an kullu ha'ula'i arba'a makhluq wa yuharriku asabi'uhu sai ya fara motsa yatsunsa bi ma'ana wa'annan yatsun guda hudu a zuciya na shine qur'ani abinda imamu shafi'i yake nufi kenan amma imamu ahmad akwai ranar da aka dake shi aka dake shi sai ce ina zuwa ana dukan shi a kugunsa ne sai ce ina zuwa sai ya shiga cikin ɗaki sai ya cire tufafinsa sai ya ɗaura a kugunsa sai ya fito sai ya ce don Allah ku dake ni a baya ka ku dake ni a kugu suka ce me yasa ka ce a dake ka a baya ba a kugu bai ce na ji tsoron kada ku ci gaba da duka na tufafi na ya yage al'aura na ya bayyana shi sa na ba ku baya inda za ku da kayan da kuke so kawai ana jira ya ce sai shi ne kadai ake jira ya ce qur'ani halitta ne na Allah ba maganar Allah ba shi kuma ce wallahi ba zai faɗi ba Ali ibn Madini Ali ibn Madini da ya sha wahala ya sha wahala sai da ya tawili wanda Imam Ahmad yake ce mai kai canka idan ba mu riko da tsanani ba to wa zai riko da tsanani addinin Allah ta tsira sai ce ina jin tsoron hadisan da na haddace na manzon Allah a zuciyana a wahalar da ni ya bace Ali bin Madini kuwa ina ganin wani bai taba sanin sa ma ba yanzu kila ji sunan to Ali bin Madini malamin Imam Bukhari ne Imam al-Bukhari da bakin sa yake cewa mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini yace ban taba rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban Ali bin Madini ina karatun hadisi na san ba abin da na sani a ilimin hadisi Imam al-Bukhari ke faɗin wannan magana to dalilin da yasa Imam Ahmad yace duk ruwayan da ya rawaito daga Ali bin Madini a goge shi a cikin littafin sa kenan saboda wai yayi wannan tawilin yace wa ɗansa ah, Abdullah ya ce wa ɗansa Abdullah ya goge duk ruwayan Ali bin Madini a musnadinsa. ɗinsa ɗinsa ya tattaro hadisai guda dubu arba'in ne Imam Ahmad kuwa shine katkat ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hafiza alfu alfu hadisi duk a cikin malaman nan babu wanda ya kashe sanin ilimin hadisi Imam shafi'i da bakinsa ma yakan ce kun fi mu ido a cikin wannan ku ba mu fatawa akan ilimin hadisin nan Imam shafi'i yake faɗi kuma shine karamin su saboda Imam Shafi'i ya bashi shekara wajen goma sha hudu ya girme sa da sha hudu amma duk da haka a fagen ilimin hadisi Allah ya ba wannan baiwan ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine ma na yake cewa to idan haka ne sai kai sallah a bayansa in ka wuce gida sai ka raba sai ka maimaita sallanka wa in kana imamuka min as-sultani idan kuma limaminka yana daga cikin shugabanni wa ghairihi sahiba sunnatin da waninsa amma shi ahli sunna ne bai da irin wannan mummunan aqidar sai malam yace fa salli khalfahu ka bi shi sallah wala tu'id salatak kuma kada ka maimaita sallarka kaga kenan akwai mutumin da zaka iya maimaita sallah saboda gudun me sharrinsa aqidar sai ya tabbata cewa kafirci ne to amma saboda shugaba akwai wani darasi da yake so ya nuna mana shugaba ba a mai fito na fito saboda fito na fito barnan da zai haifar na shugaba sai ya fi abin da kuke zargin sa akai saboda barnan da zai yi idan kuka mai fito na fito sai ya yi barnan da fiye da abin da kuke zargin sa yana aikatawa to shi yasa ake so mutum ya kasance wato akan taka tsantsan ba tsoro bane addinin musulunci baya so a zubar da ran musulmi mumini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dakin Ka'aba rusa dakin Ka'aba ya fi sauki a wurin Allah da a kashe ran mumini guda daya gara a rusa dakin Ka'aba da a kashe ran mumini guda daya saboda idan ba muminan waye za su tsaye da ibadan dakin Ka'aba kaga mu. to amma mutane ba sa ganewa shi dole sai ka yi takatsantsan duk abin da zai iya haifar da a kashe a zubar da jinin mutum musulmi guda ɗaya shari'a ta haramta maka aikata shi gara kai hakuri ka koma wa Allah ka gane cewa kai ne kai laifi ka dinga roƙon Allah Allah ka maka canji da ka ce za ka yi fito na fito saboda fito na fitan nan da za ka yi zai haifar da sharrin da ya fi sharrin da kake zargin sa akai gashi nan a ƙasashe da dama na larabawa gashi ya nuna mana good example ga somaliya daga wannan lokacin sama da shekara ashirin kenan ko har yau ne ake zubarwa a garin jini kuma ya sa wai shugabansu lokacin somaliya fa babu arni in ka ga arni shigo waye dukkan su musulmai ne ɗari bisa ɗari garin da ba shoci kenan garin da ba shoci musulmai ne gabaki ɗayansu sa'annan kuma a lokacin shugabansu ka san aka ce mutum zai ya ce zai yi shari'a kuma ba sanin addini ba dole sai an dinga samun me kuma ka ba shi uzuri saboda malaman da za su zo kusa da shi ba lallai bane a ce sun san me shari'a to a lokacin yana dan kurakurai sai aka samu an san malamai sun gano cewa yana kurakurai maimakon su je su same shi su mai nasiha sai su hau minbari ai yana kaza ai kaza ne kaza kaza kaga ne ake koya mutane bore ana koya mutane bore da labari ya abin da ya yi yawa to shi bai ce komai ba sai ba da ka'ida ya ce duk malamin da ya hau mimbari ya yi suka a gwamnatinsa a kama shi a kulle shi abinda kawai ya ce ai kenan da aka kama su ana ta kukkulle su sai mutane suka ce ai dan iska ne dan boko ne ba ya san Allah ba ya san manzon Allah sai suka yi fito na fito da suka yi fito na fito da shi me ya faru da bala'i ya bala'i na ya gudu nan shi ya gudu tun daga ranar an sake zaman lafiya a ƙasa an sake zaman ba sake zaman lafiya ba shi sa ibnu taymiya yana da wani magana da ya rubu da ya faɗi a cikin littafin siyasar shar'iyya yake cewa sittuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan ku yi shekara 60 karkashin shugaba azzalimi ya fi muku alkhairi a ce yau kun waye gari babu shugaba guda daya a kan ku kaga wannan shine yan somaliya su za su gaya maka wannan close sannan ga yan libya ko ba ka ba sannan Egypt ta biyo baya ka duba zargin da aka yi wa Husnu Mubarak irin barnan da yayi a dan shekarun a dan shekaran nan da barnan da aka yi na dukiya da rayuka kafin a tsige shi ya fi zargin da aka mai na shekara arba'in barnan da aka yi haka ne kuma har yau an fita ba a fita ba to wannan abubuwan shine mutane ba su ganewa shari'a idan ya faɗa abu shari'a tana toshe barna ne wanda yake me na a cikin al'umma amma mutane sai a ce a'a tsoro ne rashin kaza ne a in ba a yi kaza ba ka kara nuna barnan da zai biyo baya in ka jagoranci wannan abin duk ran da aka zubar ko kuma duk ran da ya salwanta sai ka samu commission in kai ne farkon wanda kai initiation din wannan abin sai an baka wannan commission kaga ai ba karamin barna bane to shi yasa dole sai an yi taka takatsantsan a shari'a shari'a ta musulunci tana da tana da tana tafiya ne da hikima kuma tana tafiya da kowane zamani ba wai dan ana tsoro ba shari'a tana duba abin da zai zama maka barna sai a toshe maka shi ko kuma idan barna biyu sun haɗu shari'a tana duba wanne ne yafi sauki sai a ce sai ka takaita da shi dan in kai wancan din zai haifar da barnan da ya fi na da to sai a ce ka toshe wannan shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a da barna shi yafi akan a nemi maslaha to amma mutane da yawa ba sa ganewa idza mafasit, mafasid a aqafuha idan aka samu barna guda biyu sun haɗu, sai aka ce sai ka gabatar da mafi saukin sa saboda mafi saukin kamar yanda a ina ka samu wannan ka'idar a cikin suratul kahf akan tafiyar da annabi Musa ya yi da ya kai ya shiga cikin kwale-kwale me yi haraka hako sai ya kula me hikima da yasa annabi Musa ya kula saboda a gaba akwai shugaban da idan ya ga kwale-kwale ba kulalle ba zai kwace su kuma yaran nan da kwale-kwalen nan suke cin abinci kafin aka kwace sun tashi me tutar biyu babu sun yi da ya kula kaga toshewa za a yi in aka zaka ga kulalle ne za a kyale kwale-kwalen kaga in suka gyara ai za su ci gaba da samun abincinsu kaga wanda annabi Musa ya fi sauki akan wanda shugaban zai yi ko to kaga inda aka fito da wannan ka'idar kenan to irin wa'annan suna da yawa a cikin shari'a shi yasa fahimtar shari'a kyakkyawan fahimta yana sa mutum ya zauna lafiya ba za ka samu matsala da mutane ba amma rashin fahimtar sa sai kai ta samun matsala kuma ka ta haifar da bala'i a cikin al'umma wanda kuma Allah kaɗai ya san lokacin eh, wato gushewarta Allah sa mu dace saboda haka anan za mu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik misali da shi da yaron da ke mai aiki wanda ake kiransa yusha kamar yadda ruwayin imam al-bukhari ya tabbatar shi kuma wanda suka je suka tadda a wannan kogin shine khidir ina fata an gane wanda malaman musulunci sun kara wa juna ilimi wansu sun tafi akan cewa bawa ne daga cikin bayan Allah wansu suka ce a'a annabi ne dalilinsu saboda sun ce ya ce wa ma fa'altuhu an amri ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبرا suka ce wannan kalmar da ya ce wa ma fa'altuhu an amri ban aikata wannan daga umarni na ba bi ma'ana waye ba shi umarni kenan suka ce to tunda Allah ne ba shi umarni to annabi ne wasu kuma suka ce a'a ba annabi bane wa ne daga cikin bayan Allah kamar yanda yake cewa hal ko muka ce mai Allah subhanahu wataala cewa annabi Musa ya je zuwa kogin Bahrain akwai wani abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma mun bashi wani ilimi daga gare mu inji Allah suka ce to wannan bawan Allah ne ba abin nan ba su kuma sufaye sai suka ce a'a wannan waliyi ne yana akwai wani abu kuma da ake kira ilmul ladunni ilmul ladunni shine ba za ka zo a gaban malami ba kawai za ka je Allah na ta kwararo maka ilimi ka kake dan kenan ko <laughs> <laughs> suka ce to akwai ilmin ladunni kai kai da kanka kawai zaka ji ilimi na ta fararo maka ka wannan ai duk dai mutum mai hankali ba zai dauki wannan ba to shine suke faɗin haka annabi Musa ne suka shiga wannan kwale-kwalen tare da shi to shine ya kula a abin nan Khidir ina fata an gane ya kula ba annabi Musa ba da Khidir ya kula shine annabi Musa ke mai magana cewa me yasa ka kula sai bashi bayani Allah sa mu dace na'am eh bajamiye ne na'am eh eh a ah, ka ce dai ka kira shi malami ya ka rage wa malanta daraja ka ce boka eh a ah, ba za ka bi wannan sallah ba ba za ka bi shi sallah ba eh, yawanci muna da bokayen da da yawa suna wannan aikin suna nan da yawa suna nan da yawa eh kwanan nan ma wani ya taba kira na yana kira na yace Muhammad baba za ka samu ɗaukaka ina jin sa sai na ce sai ya ce amma ina so in baka lakani na ce to ba yau za a yi ta ya eh, da ce wani lakani sai ya ce ka ɗauki ƙur'ani guda biyu ka yi sadaka da su za ka samu ɗaukaka sai na ce shi wannan ƙur'anin da aka ce a yi sadaka da shi nafsi ne koko ni da na san ƙur'ani Allah ya ce a yi sadaka manzo Allah ya kwaɗe ta a yi sadaka amma ba da ƙur'ani ba saboda ƙur'ani ai ba ba manzon Allah ya haɗa shi ba sahabbai ne suka haɗa shi a waje ɗaya ake muke iya ɗaukar shi yanzu muke karanta a zamanin manzo Allah hadda cewa ake sai ce qur'ani ne sahabbai suka hada ba manzo Allah ba ashe kai kafirin musulmi ne nace alhamdulillah sannu musulmin musulmai sai ce to ka kubuta a wannan sharrin haka ya ce min ya ce ka kubuta wannan amma muna da hanyoyi dubu sai mun kama ka da shi ba ka kubuta a wannan ba zan fito ma ta wani salo sai na ce in na ga dama zan sa a kama ka sai dariya ai ni aljani ne ba za ka gani ba na ce na ce kai boka ne karya kake yi <laughs> na ce kai karya kake yi kai boka ne <laughs> to akwai irin su haka suke damfarar mutane haka suke damfarar mutane ina fata an gane to sai a yi taka tsantsan na'am ka daga muryanka eh idan malami ne ke faɗin haka ba za ka bi shi sallah ba amma in ba malami ba ne ka ba shi uzuri akwai jahilci saboda an ɗaura shi ne a kai inda za ku zauna da shi ka fara tattauna da shi za ka ga bai san komai ba kawai ya ji ne shi ma ya rike ka san su duk abin da malamin su ya faɗi to kaman wahayi ne rike shi suke yi gam saboda ka'idarsu sun ce kun inda shaykhika kal mayyit bainal mughassilin in ka zauna a gaban shehinka kamar matacce tsakanin mai wanke su kaga sai yanda aka yi sai ayan da aka yi da mutum ko haka suka ce ka'idar su kenan saboda haka ba tambaya in kai tambaya kai dan yi ne ba tambaya eh Eh. wannan wannan da radin baya baya sa baya baya mai da limancin su ya zama wani abu sai dai su mutane ne za a ce su ji tsoron Allah na me eto eh ai shi musulunci yana son zahiri ne ana raɗe raɗi kaji yana iya yiwa kawai wani yana jin haushin sai ce ai kaza ne ka san nan nan ne fi komai sauki a Najeriya ina jin haushin ka sai na dama wani abu shikenan sai wancan ya dauka wancan ya dauka wancan ya dauka shari'a yana amfani ne da zahiri shi sa wani mutum ya zo ce wa manzo Allah na me hukuncin mutum ya kama matarsa tana zana sai manzo Allah ce shedu hudu ko duka a baya kaga me yana bukatan shaida ka gan shi yayi wani me yanzu ko da a inda akwai tsari na shari'a idan ka ga mutum yana aikin bukanci karansa kawai za ka kai ina tuhuman wani petition za a rubuta ko kamar yadda za ka je ka kai karan wani a kotu ko abin da to karan shi za ka kai sai kotu ta yi inviting ɗinsa yana fata an gane ana tuhuman ka akan abu kaza da kaza sai a duk hanyar da kotu za ta bi ta tabbatar da wannan abin in ta tabbatar to sai a bashi kwana uku ya tuba in ta tabbatar bokan ne za a bashi kwana uku ya tuba amma za a kashe shi ne da man ka'idar ko da ya tu ko da ya ya tuba ko bai tuba za a kashe shi amma za a bashi kwana uku ya tuba tuban nan shine zai sa a mai sallah ka ban ji gimar in aka bashi kwana uku in ya ce ya tuba sai alkali ya ce to ga sai faɗo dalilansa wane mun kama shi da laifi iri kaza da kaza sannan a kawo hadisai da ayoyi da suke magana akan wannan laifin sai a ce to ga hukuncin da shari'a ta ce a mai saboda haka wani za a sare kansa ne shikenan in an kashe shi sannan a mai sallah duk da yayi wannan laifin saboda ne tuban nan da yayi ne kadai zai sa a mai sallah amma idan bai tuba ba ko kuma ka an kama shi kafin ya tuba to hukuncin sa kisa shine imam malik ya ce in dai mun kama boka kafin ya tuba muka kama shi to ba wani maganan wai a tuba za mu kashe shi ne kuma ba za mu ma binne shi a makabarta ta musulmai ba za mu yi sallah ba ba zai gada ba ba za a gaje shi ba za mu je mu haka rami ne mu jefa shi amma idan an kama shi ne bayan ya tuba ina fata an gane yace za mu kashe shi amma za a mai sallah me yasa za mu mai kashe za a kashe sai ce suka ce saboda bokanci abu ne na sirri ba wanda ya sani sai Allah ya tuba ko bai tuba abo ya ke sa saboda haka ba wanda ya sani ya tuba ko bai tuba ba dama kuma daga cikin sharadin kafin mutum ya zama boka aljani ya fara zuwa masa sai ya kafirta sai ya kafircewa Allah na farko za a mafi sauki kenan za a ce zina da wata muharramansa ko mahaifiyarsa ko kanuwarsa ko yarsa sai kenan zai zai dinga tsarki da Qur'ani zai iya sa Qur'ani a bayinsa da sauransu duk wa'annan abubuwan abu ne mai sauki duk zai yi su saboda haka akwai range ɗin da bokaye suke amfani da shi sun raba shi akwai huruf nariya akwai huruf hawa'iyya akwai huruf ma'iya sannan akwai huruf turabiyya da ake nufi shine akwai harfa na ƙasa bi ma'ana in za yi asirin da ƙasa za a binne shi akwai kuma harfa ta hawa'iyya ta iska za barbada ne bi iska akwai kuma harfan da suke amfani da shi ruwa shi ne huruf ma'iya sannan akwai huruf nariya wannan kuma na wuta ne sai ai in shi sa idan mutum ya zo za a fara tambayin shi me sunan mahaifiyarsa in akwai nimun common kenan sai a ce me sunan matarsa sai a ɗauko kalmar sannan shi me sunansa sai a ɗauko wa yake so a yi wa asiri me sunansa sai a ɗauka sai a duba idan mimun ne common ko ya fito a nashi ya fito abin nan sai a ɗauki mimun sai a duba a cikin wa'annan ka'idojin mimun ya fada a wani abin nan ka'ida in ya fada a cikin abin nan nariya to asirin da wuta za a yi shine zaka ji mutum yana wayo jikina to asirin kenan zai ce yana ji ana zuba mai wuta to asirin kenan haka suke yin shi shi sa boka babu babu wanda musulunci bai daga mai kafa a wajen hukunci buka ban boka amma mutane ne mu a nan babu masu gata a wajen mutane kamar buka shari'a ta musulunci babu wanda ba ta ɗaga wa kafa ba kamar buka ne kaɗai aka kulle mai kofofi amma mu a yau boka ya zama abin girmama a cikin mutane gafata malam kara maka Allah za ji ana cewa kuma boka ne shi yasa kake gani wannan musibar da muke ciki duk bokaye suka jawo mana kanka ma wani tunani saɓan Allah da ake in an sace mutane waye ce a sace waye ce a sace wani an cire mata nono waye ce a cire wata an cire mata gaba waye ce a cire yaro dan karami an sace shi waye ce ai wannan aikin mutane har yanzu sun kasa gane ba nan da boka bokaye suke jawo wallahi da ka samu boka daya a unguwanku gara a ce an gina obalando guda takwas a unguwanku in gaya maka gaskiyar magana a shar'ance dan bala'in boka a cikin anguwa ya fi duk wani bala'i mutane sun kasa ganewa obalande eh? nan nan wasu abin da zai a an kace mai duburi da ai ka shiga da masallaci ka dai ce kawai obalande to barnan da ke cikin buka wallahi mutane ne suka kasa gane illan buka. babu wanda shari'a bata ɗaga wa kafa ba kamar boka amma mutane yau ba su mai da bokanci komai ba boka darajar da ake ba boka malamin da ke karantar da kai da matanka da 'ya'yanka, alkhairin duniya da lahira baka bashi girman da kake ba boka wannan a Najeriya kenan ake wannan wallahi boka ba karamin bala'i ba ne da mutane sun san illan boka sai na Umar fa duk inda mulkin shi ya kai a lokacin gwamnonin yake cewa a kashe bokaye a kashe bokaye yake cewa amma mu yau fa sai dai a jawo su jiki mutum ma ɗauko shi ajiye mai guest house da sauransu ga talakawa a kofar gidansu suna neman abin nan bai taimaka musu ba amma zai je kashewa boka kuɗi da makamancin haka ba karamin illa ba ne bokaye suka jawo mana duk irin saban Allah da ka sani ana yi a doron kasa wallahi bokaye abin da suke yi ya ninka wannan kafircin da boka yi suke ya wuce wannan misalin don wani an gaya maka wallahi za ka iya cewa karya ne amma sai ka gani da yadda za a mai da mutum ya zama a ka zaki da sauransu zaki zai zo maka gaba da gaba ka ga zaki ya ballo maka wallahi ka zace ni din nan na ga zaki da ido na ya biyo ni na karanta ayatul kursi ya bace boka ya ba abun wasa bane Allah samu dace na'am eh eh eh, eh. eh gara ma gara misali eh misali mutum ne ya haɗu da buka gara a ce ka haɗu da amurwa ya kashe ka kayi shahada ko ba gaba ba kana da tiket din aljanna insha Allah straight zai baka da imanin ka shi kuma boka zai sace maka imani ne Gaba ki ɗaya raba ka da Allah sirin dabur yanzu nan zai maka wani abu sai ka yadda kuma hakan abin yake kuma har ga Allah ba haka bane saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bi shi'rin azim haka za su yi su rudar da kai yanzu nan zaka abin nan sai ka sai ka sai ka yadda cewa haka ne zaka ga mutum yanzu nan kuma a batan maka da shi a neme shi tsaf babu shi ya bace ko kuma ga mutum nan ba ka ganin shi amma shi yana ganin ka duk aikin bokaye ne ba suke wannan abu ai ba karamin musiba bane kai ne na ƙarshe. wa alaikum salam na daga muryanka eh ai sauka eh eh ai kenan <laughs> ne babu in aka ce in za yi karanta qur'ani sai an yanka wani abu bokaye ne suke wannan aljan ya ka yankawa barin gaya ma wannan ba zan manta ba 2004 muna saudiya na taba haɗuwa da wani bawan Allah babba ne a nan garin ya kira ne ya ce ustazu ya ce da Allah ka zo ka min sauka ka yi da abokanka za ku yi kuɗi ka fita daga talauci sai ya ce wallahi kuma hard currency ne abokina ya bada kawai abin da yake so a sauke mai qur'ani a cikin ka'aba sai na ce mai ni a aqidan da nake bautawa Allah bai yadda da aka ba kuma ba zan yi ba sai ce ai kaji kaji matsalan ku yan izala ya ce wallahi malam in na baka kuɗin da bawan Allah nan ya bani ka da talauci nace an gaya maka cewa ni bazan yi kuɗi ba haka nace mai nace ni da ina in in ina so ba zan roki Allah ya bani ba a lokacin sai ce matsalan ku kenan yan izala a ni a lokacin ma ya bana washi sai na ce kai ni bari ma in je in yi tsawafi zaka gani cewa ba na bukatar kudin ka in ina so zan roki Allah kuma Allah zai bani ina cikin tsawaki sai na ce ya Allah ka kunyatar min da wannan bawan Allah wallahi ina cikin tsawaki wani balarabi ya dumbuza min kuɗi a cikin aljuna sai ce Allah ɗaya kenan <laughs> maganar gaskiya na ce ɗaya kenan ya Allah dan kada ma ya sace min imani na ce Allah ka kunyata min wannan bawan Allah to da shi kenan zan dawo da dan karerar mota kana gani na ana ai gafata malam baka san abin da nan ne ba shi na gaskiyar magana haka suke yaudarar mutane babu inda aka ce sai kayan ka wani abu tsafi ne kuma yafin din da ake yawanci karanta shi ina nan akwai wani littafi ba zan faɗi sunansa ba don wani kilo zai je ya abin nan littafin nan yana nan yafin din daga farkon ta har zuwa ƙarshe a kowane harafi akwai aljanun da ake attached to it kuma ranar asabar ake fara karanta shi sai a ce ma karanta ya sun kafa arba'in ko duk kafofin da ka karanta akwai aljanun da za su yi ma wannan aikin boka ne zai ce kai kuma tun da an ganka kana da zufin addini ai karatun qur'ani ne sai ka gama sai a ce ka yanka rago ko ka yanka sa in ba haka ba abu zai faru kuma in bai ba abin zai faru saboda aljanu ne aka kira saboda shi ya riga ya gama sirkullansa sai ya ce to ga abin da za a yi wannan accomplishing din aikin kenan sai mutane su saki jiki ai qur'ani ne ba duk da shi ake yaudarar mutane saboda haka bai daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dole in kana neman wani abu wajen Allah sai ka soke Qur'ani tukunna Allah zai biya maka bukata Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun shikenan duk lokacin da kake neman Allah duba sunayen Allah da ya daidai da bukatarka ka kira sa da shi Allah zai amsa maka amma wai cewa sai an karanta Qur'ani sai an yi wannan duka yana daga cikin kurakurai da dewa daga cikin mutane suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka sauka gida yanzu kila ka gina gida kana so ka koma inda ka ɗauka nan ka ne misali kana sauka ka tsaya a tsakiyar ɗakin ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa su bakwai manzo Allah ce lam yadurruhu shay'un fi manzilihi zalika hatta yartahi tun daga ranar da ka shiga wannan ɗakin maciji aljani sihiri ko wani abu ba zai iya cutar da kai ba sai ranar da ka bar ɗakin ka samu rigakafi ko baka samu ba wannan ka je ka biya kuɗi wannan shine muke kira kafu boka kafu boka kenan ka samu biyan ka fa wani wahala baka kira wani malami ka bada kuɗi ka yi abin nan ba gashi nan very simple ka san sunna na da sauki amma kuma wanda ya fahimce shi shine ke aiki da shi amma ka san dan Najeriya shi ya fi so ka kawo mai carbi daga nan ya kai food palace yana ja ana ana kaza sai a ce to yauwa ka ji mai wahala kenan yayi dubu arba'in sai ce yayi yayi yayi shi ba bai san adadin da ya ba sai a ce to irin wannan ne shine zai ci saboda an riga an gano ɗabi'ar nan Najeriya to ko abu ne in ka bashi mai sauki zai ga a'a wannan ba zai yi ba shi ya fi son mai wahala yana ganin mai wahalan nan shine daidai alhali suna kuma ba haka take ba in ka mai sauki sai ka samu lada kuma ka samu kariyar da kake nema wancan ga wahala ga rashin biyan bukata kuma ga halaka Allah samu dace yana in ya sani yana da laifi mana ya yi kokari dai ya mai nasiha gaskiya muna da kuskure wani lokaci muna sanin abu ba ma iya faɗi ma mutane kuma yana da kyau ka gaya mutum laraba suna cewa fi sarahati rahatun ka gaya mutum gaskiya kai ma ka huta saboda duk ranar da ya gano kana ka gaya mai gaskiya ko ka ki gaya mai gaskiya zai kika amma idan ya gano cewa gaskiya ka gaya mai kuka rabu duk ranar da ya gano cewa gaskiya ka gaya mai zai girmama ka kuma zai dawo zai neme ka amma in baka gaya mutum gaskiya ba duk ranar da ya gano daman ƙarya kake gaya mai sai ya kyamace ka kuma wannan ba shi bane ɗabi'a mutum ka gaya mai komin ɗacin ta in ya ga dama ya ɗauka in bai ga dama ba kai dai ka sauke haƙƙin da Allah ya ɗaura maka nan gaba zai gane abin da kai kana son shi ne Allah samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا رحمة الله الفقراء المساكين نزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا وكما واجعل تفرقنا من بعده ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما انك سميع قريب مجيب للدعوات سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين